sabon website da ake samun kuɗi da shi ta hanyar playing games. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da wannan lokaci friends. mu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyo namu ne na kawo muku wani website wanda zai ba ku damar ku samu kuɗi da shi ta hanyar playing games ko kuma installing na applications. Kafin mu fara bidiyon ku yi laki na wannan bidiyon, waɗanda ba su yi subscribe ba kuma su danna alamar subscribe domin nan gaba da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku ku zo ku kalla. To abin da za ku yi shine za ku danna kan sunan bidiyon da kuke kallo, za ku ga na ajiye link sai ku danna akan. So kuna dannawa akan wannan link din za ku ga ya ku cikin wannan sha. Sai ku yi rijista da email address naku. So kai tsaye bayan kun yi rijista za ku ga ya kawo muku wannan fuskar. To abin da za ku yi shine za ku ga akwai wata alama da aka rubuta offers a ƙasan nan sai ku danna akan ta. to kuna nawa akai za ku ga akwai applications da dama a nan wajen sannan akwai kowanne akwai abin da za ka samu idan ka yi installing na wannan app ɗin ka yi abin da suke bukata kamar da kuke gani na farkon nan za ku ga za ka samu dala ashirin da ɗigo saba'in da ɗaya so kai za ka samu one dollar wannan shi kuma za ka samu dala goma sha hudu da wasu kwabanni a bayan da dai sauransu kamar dai da kuke gani sannan wannan shi kuma za ka samu dala biyar to abin da za ka yi a wajen shi ne za ka zaɓi game ɗin da kake so ka yi sai ka danna a kanta misali kamar na dala biyar nan so kai sai ka yi klikin a kai to kana danna a kai za ka ga zai buɗe maka wannan shafin kamar da kuke gini haka to abin da za ka yanzu shine idan ka yi installing na wannan game ɗin za ka ga na farko idan ka yi reaching na level na hamsin za ka samu coins guda ɗari da sha biyu a cikin wannan website ɗin kenan sannan idan kai ritin na lebel na ɗari za ka samu ƙarin coins guda ɗari da arba'in da hudu idan ka ƙara ritin na lebel na ɗari biyu da hamsin za ka samu coins guda ɗari uku da sha biyar zuwa dai lebel na dubu biyu shine ƙarshen lebel a wannan game ɗin kenan to idan ka haɗe waɗannan coins ɗin su ne suke daidai da dala biyar da ɗigo hamsin da biyar so idan kana da buƙatar ka yi wannan game ɗin abin da za ka yi shine za ka danna gunan da aka sa start over to amma akwai akwai wani abu da wani website din suke da shi misali idan already kana da wannan app din akan wayarka ka yi yin installing nashi to ba zai ka samu kuɗi da wannan app din ba suna ba wa new users ne kadai wannan damar da za su samu kuɗi da wannan app din kenan to idan kana da buƙatar ka yi wannan game din abin da zaka yi shine zaka danna start over da wannan link din da suka baka da shi zaka ka yi installing domin ka samu kuɗin kana danna start over za ka ga zai redirect naka kai tsaye zuwa inda zaka yi installing na wannan app din. domin ka fara samun kuɗi da shi. Sannan kowace game akwai adadin abin da suke da buƙatar label ɗin da za ka je sannan su baka wannan kuɗin. Sannan akwai app ɗin da kuma kawai installing nashi za ka yi, maybe za ka yi playing nashi kamar awa a minti ɗaya ko kuma minti biyu zuwa dai sama so kai tsaye za su baka. Misali kamar wannan Ayuba app ɗin so kai tsaye idan ka installing nashi za ka ga za ka samu 0.05 dollar. So kai tsaye ya danganta da irin app ɗin da kake so ka yi installing. to bayan ka gama tara wannan kuɗin idan kana da buƙatar ka cire za ka ga akwai gunda aka saka cash out a ƙasan nan sai ka danna a kansa to kana dannawa a kai za ka ga akwai payment method nasu suna biya ne da cryptocurrency so za ka iya zaɓa za a turo maka da bitcoin ne ko ethereum ko kuma tron ko kuma litecoin ko usdt ya dai danganta da irin coin ɗin da kake da buƙatar a turo maka idan da bitcoin kake so a biya ka sai kuɗinka ya kai dala talatin da hudu da wasu kwabanni guda goma sha biyu idan kuma da litecoin kake so a biya ka sai ka ya kai dala hudu da ɗigo talatin so ya danganta da adadin amount da kake so ka cire sai ka zaɓi coin ɗin da yake da sauƙin uh, amount na minimum withdrawal so kai tsaye sai ka zaɓi wannan coin ɗin ka saka musu wannan wallet address naka su turo maka da kuɗinka to wannan ita ce hanyar da za ku bi ku yi amfani da wannan website ɗin kada ku manta ku yi liking na wannan bidiyon waɗanda ba su yi subscribe ba kuma su danna alamar subscribe domin nan gaba da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku ku zo ku kalla na gode mu haɗa bidiyo na gaba